lafiya kalan yan labai sannun ku da zuwa yau wato yan labai saboda kar ka ga ku ga cewa kamar muna boye-boye ko ba ma son kusan su abubuwa saboda haka yanzu ni na ba ku izinin ku zo mu shiga cikin gidan nan sako da lungu na cikin gidan nan ku shiga ku je ku bincika ku duba ah, labai na duk da kayar jima na sai mu shiga kai ciki na fa ya bani akwai alaman motsin rai a cikin gidan nan ba zai yi mu shiga ba ba takardar izinin mu shiga ciki gaskiya ba zai na bai ga babban takardar izini nan a jikin ka hmm? wannan yana faɗin da ka sa ai kowane gida ne zaka iya saka kafar ka shiga yalla bai ai sai mu tafi kafar da kafar shiga sai mu kai ba kai da hankali baka san abin da kake yi ba an ba mu takarda da ka hedi kwata mu zo mu shiga gidan ba ba ba haka kawai sai mu zo mu shiga ciki to ba zai yi ba sai mu karya doka mu ya zama to mu ne a hannu ka gane sorry sir mu je kawai aje abu da nake so Allah an samu yaran nan a sanar in Allah ya yarda in dai har sun zo din in Allah da za a sanar da ku babu wani abu matafiya ne magana gaskiya ba ku wallahi ni ba zan je gidan saboda ko a gidan ba an ce me na ajira za a je wannan gida a yi magana ko ba haka ba gaskiya ba labarin ba a gidan to kana nufin yanzu ba yadda za a yi kenan yanzu dan malam me zai ce in je gida akan maganar Ba na sa muku baki a cikin zancen yanzu bala zai yi tafiya Dan azumi ba kuɗi yana buƙatar kuɗi Dan malam kuma an sa shi gaba akan ɗan azumi to yanzu mafita ɗaya ce tafiya ta kama ku gaba ɗayan ku sai kuma haɗa kai sannan za ku kai ga cin duro Dan malam ne kawai abin ji a tafiyan nan yanzu me zai ce in ya koma gida ya ɗauko jakarsa ko kuma kawai daga can wucewa zamu ka san ya za a yi a'a abin da za a yi yanzu eh ita za ta jigiran gidan ta samu aliya idan abu baya nan da kuma kai wannan magana ba za ta yi ba gaskiya domin ita aliya baba ya hana ta fita kwata-kwata malam ya ce ba inda za ta ƙara fita ni kuma ka san in na koma ba zai bani da shi gida ba sai mun je tare da to shi kenan ga mafita ta zo tun da ni ba a sani ba a gidan zan je in samu malami magana sai in ce kawai ni ne a dan uwan dan azumi to yanzu kun sanya za ke kin daɗe a waje ki koma gida ba ni kuma yanzu zan je in same shi za mu yi magana kawai a je a shirya a je kawai a shirya Eh, ba ku ga mutane ne ba za ki wuce. wai biki san jirin ki miki bane kin san wannan wallahi ta san ni yalla bai kuma ta san abin da za ku tambaye ta tambaye ki da ni na dan azumi ne da sanadiyar fasa yi musu magana domin haɗa hanya da ke ma masifa ne don babu wani abu mai daraja a tare da ki. Ki gaya mana a ina suke. Wallahi yalla bai duk farashin da tanki ya tsaya tsakanin ku da ita ne ni ma na san Duk abin da za ta iya biyan ku da shi ni ma na mallaka ina da arziki. Kada gudun kaddarar wani ya sa ka rasa ta sai an jima. matafiya matafiya matafiya ne matafiya ne ɗan azumi abin da ya sa na ci na kirawo ka ne akan maganganu da muka yi da kai saboda jijiya ake ciki dalili saboda na ji shiru ba duniya ba labari mana ai ban san wacce magana ba da yake akwai maganganu da yawa da kuka yi a magana da muka yi da kai akan maganar aliya na ce maka ka turo iyayenka zo mu tattauna da su amma na ji shiru shi yasa ne kiranka ka zo in ji ba a san abin da ya faru wallahi mana ne masu magana suka ce wai gaskiya su ba san inda su kama ba saboda ba mu da sana'a saboda ba ka da sana'a to kaga kai da kanka kayan wa kanka hukunci ke kaga babu maganar in sake ganin ka tare da agiya kar in sake ganin ka da ita kuma kar ka sake zuwa kofar gidan nan dalili ba kira babu abin da zai ci gawo tunda babu magana aure tsakanin kai da ita shari'a dinin musulunci ce ta tsara mun haka amma tunda babu aure ban ga dalilin abin da zai sa ka tsaya da ita kuma magana ba kana ji matafiya ne matafiya matafiya matafiya matafiya ne a dama zuwa ne na abin da ya faru ne aka shirya abin da shirya mana mu ma haka za mu karɓa ba za a yi min laifi guda biyu a cikin gidana ba ba za a yi wa 'yata cikin shege a cikin ba kuma wannan sifar guda biyu zan kawo ta ta cikin ba dan dan azumi yana da bukatar zai auri ganewar kusurki ne zo mu yi magana magana aure tsakanini amma ba mu magana a zubar da ciki a cikin na bayan an yi min labarin da ya jiya an bata ko kuma suna cewa kuma da na wani bala'i bala'i gaskiya ne ba ba hakan ma ya yi daidai ba matsala wannan ba damuwa ba ne akan abin da za ta ci ko ta sha ba wannan ma yanzu haka a fara rage hanya komai aka kashe a yi mana ballan mu gaba in sai mai biya shi kenan wannan ba man ji daɗin abin da kuka yi ma amma sun da kai ka ce wansa ne eh. ya kamata a gaya masa yi linka zuwa a akai wurin ta don mu tabbatar da cewa zai wuri ta don kada a sake mana cizon da ake mana abu a wuta lafiya sai an a wuta lafiya gaskiya abin da nake so wani tafiyar da rami ku tuna hassada da kashi da baƙin ciki kowa abin da ya je nema Allah ya bashi kun ga kowa da abin da ya je nema kowa rabansa zai samu gaskiya ne ni dai kowa ya san bukata ta ko to duk inda na ganta zan samu kuma zan samu sa'a tare da nasara babu ruwan kowa a cikin ku da harka mai yaudara ka dena ni magana da miji ba dan shi ni wannan shine tsari ko mai biyo baya ni ba ta aiki cikin ba na son sa ido ko harara ko wani gane gani in aka yi haka aka fi da lafiya ko hakan mai Allah ne ba mu sa ni gaba kada wani tafiya ne Kai, da sake, daga shigowar mu gari mu fara da gudu? Haba, ni gaskiya ba zan iya ba. A dan malam, ya daga fara tafiya kana karya mana gwiwa. dida da na san tafiyar nan akwai kalubale da yawa a kanta, ga tasin hankali ga ga masifu kala-kala akan tafiyar nan. Ni gaskiya ka daina mana haka gaskiya. mun fa gaskiya wannan harka ban fara da mu dina a gare da haka kawai ku zuba mana ido ku gani yanzu za mu fara yi to na ji duk ba nan ba ni dai yanzu mu bar gurin nan kawai a dan malam bai kamata mu dinga salon tafiya in mun je waje ba mu dinga dan ta ko Allah zai sa mu samu rabon mu ko ko ba haka ba eh ina ka aiku jira na ko da mu kai kai kai malam jama'a barayi Allah ya taimaka mu barayi ka fita a mashin naga ka dawo a kafa ko an gamu da karfan nasara ne na dai gamu da yan samari daga ajiye babur na na kama ruwa sai ji ne an tafi da ita mutanen ma kusan suna da yawa suna da yawa fa na jika ce eh don sun kai suna za su kai su uku sai mutum uku ne suka ɗauke maka mashin ɗinka to ni ma ina da mutum uku da zan sa su karɓo maka mashin ɗinka sai dai fatan Allah ya tsananta bara in je na ga garin da adare Hello, are a kaga yanzu nan na fito umma ce ta aike ni yanzu ma na haɗu da sadika a hanya. Ina Sadiq din yake? Wallahi yanzu nan marke cin mu yan kwace mishi mai. An kwace masa mashin? Mashin dina ne fa? Mashin ɗinka? Mashin dina ne. Tab ai ko wallahi yanzu nan na haɗu da sadika a. Yanzu Sadiq din ina yi? ya yi tan yayi gida. Inna lillahi. Matafiya ne. Manja. daidai. Uba ne gaba da uba. A sha ribar dankali ka. da ake gabatarwa a Hajo Event Center da ke kan titin Audu Bago. Kamfanin AS Media and Entertainment ƙarƙashin auwalu Akushi. a yau lahadi ma sun gayyato muku jaruman izzar so dukkaninsu za su baje kolin su tun daga karfe goma sha biyu na rana har zuwa karfe takwas na dare a gobe litinin kuma za ku yi tozali da shahararren makarancin littafin nan wato abdullahi muhammad salbas tare da jaruma maryam s fulani su ne za su baje kolin su a yau haka kuma ranar talata za ku yi to zali da shahararren mawaƙin nan wato nura m inuwa washe gari laraba za ku yi to zali da jaruma hawa waraka tare da kb international da yusuf karkasara ranar alhamis kuma idan allah ya kai mu ɗaya ga watan oktoba za ku yi tozali da shahararren mawaƙin nan da ake yayi wato hamisu breka tare da jama'arsa nan gaba za a ji sauran ranakun raguwar ranaku da sauran jaruman da za su gabatar da wasannin su jaruman sun haɗar da adamu zango da kuma umar m sharif da aisha tsamiya fati washa fati shi'uma an tanadi kayan wasan yara da takunkumin fuska akwai damar ɗaukan hoto da jarumawan ga masu buƙatar haka sannan kuma kamfanin Jabsalco Enterprises za su gudanar da gasa da raba kyaututtukan leshi a tamfa da shadda a yayin gudanar da wasar. wato gurin zaman maza daban na mata daban kudin shiga naira biyar ne kacal don neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar lambar waya sifili bakwai sifili uku ɗaya biyu biyar biyu biyar biyu biyar ko kuma sifili takwas sifili biyar biyu biyar takwas takwas uku biyar bakwai sanarwa daga hajjo wato hajiya hajjo da fatan express radio ita ce tashar dauke saurare a daidai wannan lokaci